There's no blind. Uh, you're disappointing me. Gidajen ministocin da aka naɗa koko su na cike da jama'a musamman ma masu neman mukamai, inda su ko ministocin ke kokarin fayyace cewa canji za su kawo ga lamuran gwamnati. Na leƙa gidan sabon ministan zirga-zirgar jirage Hadi Sirika da na samu cike da jama'a, inda na kutsa na tambaye shi wani ƙwarin gwiwa yake da shi ne akan za su kauce cin hanci da rashawa. Ina ma dalilin hanci da rashawa din Ta yaya za a yi ina minista in ɗauki kungila in ba kaina ko in ba ɗana ko in ba matata. Ah, wanda kuma duk ba ɗana ba ko matata ko uwata ko ni kaina in zan bashi kwangila misali tunda tana ake bi ana cinkunan al'umma dole sai ya bi ka'idojin da aka tsara kowane ɗan najeriya daidai yake ah, duk wanda ya zo nema ya bi ka'ida in ya bi ka'ida ya samu to ta ina cin hanci da shawa zai biyo in kaga ana cin hanci da rashawa dama ana son kai ne cancanta ita ce bin doka da ka'ida ta neman wannan abin da ake nema in ya bi doka da ka'ida ya samu in bai ba ya rasa you know haza wasalam babu wani eh, dabara a ciki kuma shugaban kasa janar muhammadu buhari yana sane zabo irin mutanen da ya zabo ba na tsammanin daga cikin waɗanda ya zabo dinna akwai masu alama kuma a zariyance ma waɗanda suke da sha'awa ko kudirin cin hanci da rashawa hakanan na nemi ra'ayin ministan kan ko zai iya tabbatar da muradin gwamnatin buhari na dawo da kamfanin jirage na gwamnatin tarayya kamar yadda a da ake da nigerian airways abinda ake gani na waɗancan lokuta na kamfanin da aka taɓa yi misali kamar in na zirga-zirgar jiragen sama na nigeria airways ko kuma na ruwa na nigeria national shipping line da makamantansu ah, wanda za a yi nan gaba ya fi waɗancan ma aiki tukuru domin al'umma da kuma sha'awa da kuma daidaituwa akan doka da tsari. Na leƙa bayan fage inda na tambayi ra'ayin tsohon shugaban matasan Kiristoci ta Najeriya Fasto Simon Dolly kan ra'ayinsa akan sabbin ministocin inda ya nuna zuwa nan gaba ya dace a duba bangaren matasa. An ce gobe namu matasa ne mu ne shugabannin gobe. To in mun zama za a zama mu zama shugabannin gobe ya kamata a yau a fara kawo mu kusa kaga mu ma za mu koyo. nan gaba mun samu shiga ba za mu wasa amma ce zai ministoci wajen 36 ko matashi daya babu ai ba kyauta mana ba amma ai ga mata an san samu a ciki aiko to ai matan nan ba matasa bane kaka ga wasu karamin jiki ne kawai amma ba matasa bane domin a cikin su ba mai shekara 50 ba daga shekara 51 zuwa sama yawancin su ai san ba yara bane ba matasa bane so muna rokon shi shugaban kasa tun da dai Allah ya sa bai bamu ba matasa ba mu ba zamu mu ce zamu ke bashi goyon baya ba amma ya tuna da mu wasu ayyuka masu zuwa don akwai appointment da yawa na zai yi baka ganin an duba kwararru ne aka nada su wanda kuma ba lalle wannan sai da tasirin shekaru bane irin wannan ake ke nasara a matasan ma akwai kwararru a cikin matasa muna da su iri-iri yakubu gawan shekaran shi nawa 29 ya zama shugaban kasan kasan nan matasa ne dattawa ko ma waɗanda suka tsufa tukub-tukub. 'Yan Najeriya dai za su yi fatar samun sauƙin rayuwa daga ingantar lantarki, magani a asibiti, shahararrun tituna da kawo ƙarshen ta'addanci. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.